Ɗazu kenan da hantsi lokacin da 'yan shi'a ke kan hanyar zuwa dandalin shato ta tawai da ke unguwar Lazare ta birnin Yamai, inda suka saba gudanar da taron mazahara na Juma'ar ƙarshen watan Ramadan. Ja'in jar da ake ci gaba da huskanta akan batun mallakar masallacin Kudus da kashe-kashen da ke tattare da wannan al'amari na kan gaba a jerin batutuwan da jagoran mabiya shi'a Sheikh Ahmed Lazare ya tabo a jawabinsa. Duk duniya kowa yana tunkafo da ƙasarsa ne, yanzu ni ba za ka iya raba ni da nishar ba. Gaba da baya ita ce tawa, in ka taba mini ita to sai dai mutuwa. Amma wai ga 'yan uwanmu Falastinawa a ƙasarsu ta haifuwa sun rasa gindin zama, a bi su a kashe har cikin gidaje. a masallatansu a rusa makarantunsu a je a karkashe 'ya'yansu ƙananan yara mata a yaga hijabinsu a ci mutuncinsu a gaban kowa amma duniya ta yi shuru ba mai cewa ufi falastina wannan ɗan adam ne ɗan adam suna kallo ana kashe 'yan uwarsu matasa waɗanda ke kallon wannan rana ta juma'ar tunawa da al'ummar Falasɗinu da mahimmanci sun jaddada aniyar ci gaba da fafutukar ganin masallacin Kudus ya koma hannun Falasɗinawa in ji Dahir Musa da ake kira caduwa. Idan muka yi shiru muka kyale wannan da aka yi zai iya dawowa wata rana a ce an kwace masallacin Madina zai iya dawowa wata rana a ce makka ma yanzu ta koma hannun Yahudawa. lura da yadda jinsin mata ke ɗanɗana kuɗa a rikicin Isra'ila da Falasɗin ya sa mata 'yan shi'a sadaukar da komai nasu don ceto takwarorinsu daga wannan tashin hankali. Malama Sa'adatu Abubakar na daga cikin masu irin wannan tunani. A shirye muke da jininmu da lokacinmu da ma dukiyanmu za mu bada saboda ganin cewa wannan masallaci na Kudus wanda mai daraja ne daga cikin masallacin shine na uku duk abin da za a duk inda za a shiga to mu ma muna shirye za mu ba da namu guduma mun ba da rayuwar mu wannan zalunci da ake yi na masallacin Kudus ba wanda ma ake ci mu mutunci irin mata ya samu ma muke fitowa ake yi tare da mu saboda mata na duniya su san halin da ake ciki taron mazaharar na wannan shekara ya ƙona tutar Isra'ila a matsayin hannunka mai sanda ga ƙasashen yammaci saboda zargin su da abin da aka kira ɗaurewa ƙarya gindi a wannan daɗaɗɗen rikici. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar.